Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na iya rohid da kai shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blows kamar kullun shiri ne da muke ba 'yan siyasa dama domin su tallata haja su ko su yi shimfiɗa ko bayani mai da martani ko raddi ga al'amurra waɗanda suka jibanci sha'anin rikita-rikitar siyasa a jihar Zamfara. A muna nan cikin dambalwar rikicin siyasar PDP a jihar Zamfara kuma wannan karon a ahalin gidan siyasar injiniya Dr. Ibrahim Shehu Gusau wato Nasiru Ahmad Zabarma wanda ake mai inkiya da NCC ne sake bayyana a wannan ɗakin namu domin mu yi bibiya akan al'amuran da suka bijiro cikin sha'anin rikicin shari'u waɗanda suke a cikin jam'iyyar PDP. a hiranmu ta ƙarshe da shi ina ji tun lokacin da aka yi rikita-rikita ta soma zaben fidda gwani karo na biyu bisa umarnin kotu to yanzu abubuwa da dama sun haru daidai babbar kotun tarayya da ke da mazaunanta a nan gusau ta koma rusa zaben fidda gwani wanda aka yi na jam'iyyar pdp karo na biyu bisa sharuɗan cewa ba a bi dokoki na dokar zaɓe da kuma dokokin kundin jam'iyya ba kuma ta haramta wa jam'iyyar pdp tsaye da ɗan takara a zaɓukan ɗan takarar gwamna a zaɓukan shekara ta 2023 da kuma sakamakon rusa karar da shi dr dauda lawal ya daga zuwa kotun ɗaukar kara da ke da mazauninta a sakwato sanadiyar hukuncin farko da ita babbar kotun tarayya ta yi da kuma yanzu raɗe raɗin da muke ji ƙila yanzu a tabbatar mana da cewa ya koma filin ya kuma ɗaukar ƙara karo na biyu kuma inda ya nemi kotun ɗaukar ƙara ta ba da damar jingina hukuncin ƙaramar kotu da ke nan gusau sai an kai karshen sauraren apil ɗinsu da suka yi filin suna kalubalanta hukunci karo na biyu wanda babban kotun wasu ta yi. A dama dai ita siyasa shi unwaninta shine kowane irin gida ya ɗauki mataki zaka ga yana dalilin shi na ɗaukan matakin da ya ɗauka. Ba lalai ba mutane su fahimci da dalilai wato rational da yasa aka ɗauki wayannan matakan ko kuma ko da akwai hujjoji wa'anda suka gamsar da wa'anda suka ɗauki matakan ba lalai bane su gamsar da wani amma dai beauty na siyasa shine akwai bambancin ra'ayi kuma ra'ayi riga ne kowa yana dama ya sa kalar riga da tambashi a honorable mu ne muka barka da shigowa a wannan ɗakin a lokuta da dama ba baƙo hake ba a wannan shirin assalamu alaikum doctor suna na ana sani an ka ni zanje aka la wannan tattaunawa tare da abokiyar gabatarwa ta kuma kai tsaye za mu shiga cikin gundarin shirin bari mu soma da kai a kotun ɗaukar ƙara da ke da mazauninta a sakkwato a ta ayyana rusa ko kuma ta ayyana jaddada hukuncin da ƙaramar kotu da ke nan gusautai ta wato federal high court gusau na rusa zaben fidda gwani da aka yi ranar 25 ga watan mayu shekara ta 2023 kuma ta aminta da dukkanin matsayin da ita wannan karamar kotu dauka a ya kuka ji da wannan hukuncin da dauka kotun dauka kara ta yi a matsayin ku na waɗanda aka kai kara kuma kuka koma nasara karo na biyu a cikin shari'a To, alhamdulillahi ala kullu halin Dr. Anas Anka Ajiya Saratu da waɗanda muke tare da suna a cikin ɗakin nan da Tonda Blowers ina muku sallama irin ta addinin Musulunci. A da farko a koda yaushe shi mutum ɗan Adam kan nemi bukata ga Ubangiji ya biya maka ya kamata ka yi hamdala ka mai godiya. Wanda yake cikin waɗannan godiya ma akwai lokutan da zaka ga mutum ya gitta ya yi azumi ya ce sadaka ce zuwa gare shi. So, a gaskiya farin ciki da murna da muka yi na hukunci na farko da aka yi a nan firar haya court gusau to sai ya dan ƙara percentage inda can 70 ne sai ya shahi allon 100 bai rage ko ƙarɗan ba because a dusar da aka ci zarahinka ko aka ci mutuncinka ko aka haka na maka haƙƙinka ka yi fashoyin haƙƙinka to ya zama tilas in kai nasara ga wannan al'amari ka ji daɗi so takaitaccen ansa shine nan mun yi godiya ga Allah kuma mun ji daɗi kun ji daɗin yadda hukunci ya zo. 100% 100 honorable me matsayin hukunci na biyu da babbar kotun tarayya ta yanzu yanzu a hukunci na biyu da shi ita babbar kotun ɗaukaka ƙara ta Sokoto. A da wanda nan fara high court hukunci na biyu da aka bayyana hana ma PDP tsaye da ɗan takara yanzu eh, wani matsayi yake for now. Eh matsayin da yake ga wanga lokaci Is still in force. Yeah, it is still in force. Okay. Dalilai na kamar haka. Mm. shi dai hukuncin ga dogon kanshi na farko ma kamar ya daddaka kama ita uwar jam'iyya da shi ɗan takarar da aka ayyana Dr. Dora Lawrence ya ci primary cewa a je a sake yi amma da aka koma ga hukunci na biyu shi lauya duk aka ƙara zama na sauraron shari'a ko da yaushe akwai abin da suke kira final written address mm. me kake son ko kotu taimaka ko bisa abin da ka dogara bisa ga abin da ka dogara gare ma'ana da hujjojin da ka kawo da duk wani exhibit da ka yi attachin mm. so bayan duka prayers din mu da muka yi kamar addu'a ta farko da muka yi gaban kotu shine ga shari'a ta biyu ya shari'a ta biyu shine primary election ma na biyu a sake roshe shi bisa ga cewa is mad of irregularities matsalolin nan suna nan yadda suke ba abin da canza babu ba darasin da aka koya babu darasin da aka koya na biyu addu'a mu ta biyu shine kotu ta bada da cewa INEC kada ta karbi ɗan takara wanda jam'iyyar PDP za ta mika sunan shi da sunan shi a dan takarar gwamna kada kuma ai publishing kada ai komi da shi pending abin da ya sake biwa baya hmm. daga can ƙarshe sai shi kansil ɗinmu da sauran tim ɗin shi suka yi wata addu'a that an any other order the court fit it deem necessary wanda take da duk wani umarni da ta ga ya dace da shi to bisa ga dalilan da yasa aka rosa firamare na biyu hmm. shi na farko an je in conformity na doka ma'ana notice inda an ka ba INEC shi ne na biyu jam'iyya ta bi doka na ba 'yan takara seven week days ma'ana notice bakwai ta ba da su na uku shine a list ɗin da aka zo da shi na delegate hmm. it was certified true copy by INEC da ta sa mai hannu ta zo da shi. Kaga primarily an bi wasu ƙa'idodi. An bi wasu ƙa'idodi ga wancan. Sai dai shi na farko sannan kowa ne ga doka paragraph 8 sashe na A ba ca ina ganin na PDP constitution ya ce tabbas ba ra'ayi ba ne wurin composition hada tiri-tiri delegate daga kowane wajen daya dole ya kasance mace ce kuna sa ran mace 147 muna sa ran mace 147 ni as an agent hmm. na honorable doctor engineer Ibrahim Shehu Bakauye Gusau to my utmost surprise na sha mamaki mai nauyi ko da na je maimakon in ga sunan mace 147 ga delegate list sai na ga kwara uku so kaga haƙi na mata an yi denying din shi kuma it's a sensitive issue it's a sensitive issue gender hmm. gender accreditation kamar memba na electoral committee da aka turo daga Abuja ya rubuta Mr. Jude ya rubuta minor report ya ce by doka ta constitution a fara accreditation by 8 in the morning amma har karfe bakwai na marece at, the time da ya ba wurin ba a yi accreditation ba don haka ko tantancewa ba a yi ba to wanda baka tantance ba ya an ka sani ko mutane ne an ka tattara kawai ya za a gane Abubakar da Muhammad da Shehu da Sani this is ko kuma a'a Balkisu Hajiya Saratu sun hito daga tudun wadawat ko kuma ba da waki ko galajima. Ita ɗin mace. Ita ɗin mace. So duka waɗannan abubuwa suka tattaru aka amfani da wannan dama aka rusa firamare na biyu wanda shi ya haihuwar na farko wanda shi ya haihuwar da cewa jam'iyya bisa ga wancan hukunci na farko ta je ta sake. Umarnin da aka bata. Firamare. sake firamare. Wurin sake firamare ɗin sai aka sake gitta ma doka. Dokar da aka gitta ma babu inda tsari layi kwara guda ga constitution na jam'iyya ko na ƙasa da ya ce jam'iyya na da damar gudanar da zaben delegate so biyu ga shekara. Aka je aka sake abinda sun ka kira repeat na mai da matan nan 144 waɗanda an sa su an ka cire su. To an yi ɗin? An yi. Na ɗai kenan. Na biyu, da sam doka da ta ce ka ba mutum kwana bakwai in yana takara cewa za ka yi firamare. ba a bamu ba na uku sai aka saba ma sashe na tamanin da biyu sakin layi na ɗaya a cikin electoral act as amended 2022 wanda ya kwaɗi ƙarara a will quote mm. cewa for any political party to hold any congress meeting na jama'a or convention must underline it yes. give three weeks mandatory notice at least three weeks suka ce at least yeah. it means ana ba ana iya ba da abun da ya hina yes. amma at Kaya least kasa. kada ya kasa that is that yes. subsection 5 of section 82 sub 1 of the electoral act 2022 as amended shi kuma yace failure for a party to comply with abun da section 82 yace sub 1 duk abun da sun kai ya kira shi nullity null and void of no use ba amfani ke ba amfani ba a ba INEC 3 weeks notice ba ba a ba yan takara 7 days notice ba kaga waɗanga biyu an saba musu an yi convention so biyu kun ka good then sai aka sake dawowa kuma bisa ga wannan roƙo da shi lauyan mu yayi cewa da duk dokar da ita kotu ta gani kaga bai yi limitin ɗinta ba to shi alƙali da ya ɗaga huska shi ya ta canga dokunan nan na zaɓe electoral act na 2022 sai ya hango section 86 to shi kuma ya ce party that refuse to comply eh, mm. with abin da party constitution din ya ce da abin da electoral guideline na party ya ce da kuma electoral act wurin gudanar da primary to ko sun yi primary in an samu aggrieved member ya je kotu ɗaya daga cikin 'yan takara an ka tabbatar da waɗannan sun faru wannan fatin kada ya cika giɓi da wannan ɗan takara shi ya jaddadar da hukunci na biyu cewa as far as 2023 election PDP ba ta da ɗan takarar Ita ta ƙira aikin mu mun ce duk abin da ta ga ya kamata sai ta hango ya kamata. Ta hango 86 sai ta yaba mu hukunci. Sai ta yaba mu hukunci. To. yanzu ina gaskiyar cewa an ɗauka ƙarar wanga hukuncin na biyu. Ga raɗe-raɗin da muka yi don mun ga wani notice na yawo ranar da an kai hukuncin kotun ɗaukar ƙara. Mun ga notice na state of execution. to ina gaskiyar cewa matsayin ku da yan ɗauka ƙara ku ne za a kai shin kun samu eh, detail na cewa ɗauka ƙara hukuncin na biyu dr anas aji asaratu eh, da nake magana da ku a cikin wannan ɗaki mai albarka kafin in ansa wannan tambaya hmm. akwai abun da ke bani mamaki wanda ya hana ni kwana shekaran jiya da na tsaya ina nazari kan shi hmm. a wanda bai sani ba ya aikata ba ya da laifi a muna da tambaya ga wanda. ina zuwa to ita kanta ka cokam da an ka ce ana jin raɗe-raɗi an ɗaga ƙara. Eh don mun ga abu na yawo a social media. To abu a social media yanzu mm. waɗanda adda karatu in su je daidai da ra'ayinsu ko ƙarya ne za su yadda da shi. Haka. Ko ba haka ba. Haka ne. In kuma ya saba ma ra'ayinsu ko gaskiya ne ba za su yadda ba. Mm. Mu as far as Ibrahim Shehu ɗaya daga cikin waɗanda ke jayayyan nan da nake magana a madadin shi mm. shine har yanzu yau da nake nan ɗakin nan naka ina bayani yau talata 29 yau talata 29 ga wata men notice of appeal na second judgment bai zo muna ba bai zo muku ba na ɗai na. na biyu na ji waiwai motion na stay of execution ɗin da aka cewa an shigar mm. ni ma kaina ga social media na gane shi shi kai ne notice in na stay of execution as at yau 29 ga wata talata kenan da nake nan tare da kai ba isabin ku ba ban ji shi ba because in ya kai ga hannun council din ko whatever ai in kana magana in ya kai ga Ibrahim by implication as far as Zamfara is concerned issues of this nature ni dan zabarmani a Ibrahim tun da ni ke dubi da amadadin shi to so bai zo ba so wannan notice din har yanzu ku officially ba ba ku officially amma mun san da tafe yake So kamar yadda nake nan da kai akwai possibility ma gobe har sati guda da falin. Within waɗannan abubuwa. Ina ce gobe laraba sati. Nace within waɗannan abubuwan da ake magana mm. akwai yiwuwar nan da nake cikin ɗakin na kila notice ɗin ya kai. Amma dai kame Amma dai kafin in shigo ƙarfe uku to ban ji cewa notice ya zo ba. So kaga abu biyu ne. Eh mm. shi motion ɗin da aka sa na state of execution. Ba a filing motion sai da a substantive appeal. Yawwa to shi kaga sai substantive appeal an yi abin da suke kira transmission of record daga federal higher court zuwa court of appeal in ya zama successful then daga nan if akwai wani motion ko na wannan state of execution being it preliminary objection da ake so a reason by both the either appellant or dependent hmm. so bakin nan zai taso honorable me matsayar ku akan taron gangami da da da umarnin taron da aka yi to the best of my knowledge is unlawful. Is unlawful. Is unlawful. Because to the little knowledge I have, good and fine, shi muke kira content. Good and fine, doctor. Kai ne yanzu ka haihida, za ka baro gida yau. Kacce in ya dawo makaranta, on whatever reason, ba kada ya hita ba ma kada ya kawo bakin gidan nan. So to your surprise ma, sai kai ma ka dawo kafin su tashi makaranta kana bakin gidan gaban ka kuma ya hito ya hita ina ganin kamar ya ci zarafin ka to is exact scenario da ya faru one judgment da aka yi an yi dismissing din on the ground of a preliminary objection da muka yi raising mu dependent mm. cewa ita court of appeal appellant court ba ta da even jurisdiction to entertain the case because we proved beyond reasonable doubt that akwai abuse of court process If a judgment is delivered ga kotu, the option are two. If you concede to a judgment, you have no right to appeal to it. Kuma za a ba su yi appeal. If you want to appeal kuma, you don't need to concede to a judgment. They concede to a judgment and conducted another primary. eh ni na ma magana hukunci na biyu da ya hana ina hada maka ai cewa ba dan takara ina hada maka ai to bisa ga wannan da an ka tashi judgment first and foremost abunda na ji ga bakin shi alkali wanda at lead judge din mm. because judgment din ina son mutane su sani is not two against one no is unanimous judgment babu by the three judges babu one lead ko kuma eh, splitted judgment babu mm. lead lead judge din shi ya karanta a madadin saura kuma ya karanta nasu judgment that they all concur with him agree with abin da ya ce they have no objection so bisa ga wannan hukunci da ya yi. one ya fara korat appeal in strike out kamar yadda ya kira shi yes. ma'ana ya kore shi because he prescribed appeal in as an academic exercise. Wato kawai rubutun masana. Masana ne. Da ya rubutun sun aje Amma babu inda doka an kashe hida gare ta cewa bisa ga doka ta kaza ta kaza. Bayan ya korai. Abun gani da in ka yan kasan miya. Hmm. Misali, kafar rago haka nan in an ka datsa ta datse biyu hmm. eh hmm. karya ta zai maka wuya amma in an kai kwace-kwace da ita to yaro ko ɗan shekara guda sai ya ɗauka sai ya fiffifin da shi ya rarraba nama da nama hmm. so haka yamma hukuncin bayan ya kori appeal in on the ground of the preliminary objection da mu dependent mun kai raising challenging the jurisdiction of the court to entertain it sai kuma ya koma baya ga hukuncin da ita federal higher court ta yi a gusau daya yace babu inda ta saba ma doka na biyu ya jaddadar da hukuncin da an kai ko ba haka ba so bisa ga waɗannan da ya buɗe shari'a sai ya nuna one an kori appeal two an jaddadar da hukuncin da aka yi So sai muka dawo yanzu ga second appeal. Second appeal. Wanda second no, appeal. second judgment. Ah, second judgment. Wanda second judgment. Is it, wanda ka ce is enforced. Is enforced. Amma yet to risk as mu har yanzu notice bai zo muna ba. Shi ne is enforced. That is abinda ma nake so in ƙara clarify nan wurin shine mm. abu kwara guda. Mm. Should in case we receive it yanzu within this period da muke muka magana. Mm. First to consider is stay of execution da suka yi apply. Yes. stay of execution, even if we collect the notice, yo, mm. on the point of law, we have number of days that we will reply to it. When we reply, mm. Court of Appeal Sokoto. Court of Appeal Sokoto will transmit electronic record to Chan President ita appeal. Then she will assign the judges and send them down to Sokoto, Suzu. Then they will inform the council of both appellant waɗanda suka sa da kuma mu dependent cewa rana kaza a zo court of appeal sakuta za a yi argument one notice bai zo muna ba two kwanakin da ma ya kamata mu yi reply ba su ko harawa balle su kare three ba a yi asanin ma judges din ba da za su zo four ba a yi fixing ranar da za a zanna a ce an yi argument kan state of frame na pre election mata an ce in the next 10 13 days is elapsing is lapse generally mm. because new practice yanzu na electoral act shine duka pre election matters were prescribed as time bound yes. they must be finished before election. 90 days to fall. 90 days to the fall. Which inda aka fito ana iya ɗaukar pre-election mata har mutum ya kusan ƙara tenuwa. To magana gaskiya we have to be grateful to God that judicial system in Nigeria are taking a proper dimension. now To yanzu to yanzu tun da kun ce da is on local. Is on local. mataki na gaba da za ku ɗauka. Mu in person? Eh, tun da eh, kuwa beneficiaries na judgment ɗin ai. Yeah. So don haka yanzu idan kun ce is unlawful to maybe za ku zargi issue na contact hmm. na judgment din na judgment so akwai abin za ku dauka ko kun bar mu Allah the basket remain closed all i'm telling you is we will do needful ga wannan judgment abun mu je hajjia a'a eh okay tambaye kitchen dauka ko to ana ana dab da yin sulhu da mu da Dr. Dauda Laundari. Mm. So Hajiya Saratu bayi eh, ina zuwa ana tare da ni cewa eh, wai sulhu za a yi da ina zuwa ina zuwa ina zuwa Hajiya Saratu. By your name Saratu is like mm. the name is communicating to me cewa yadda nake musulmi ke ba musulma ce. Mm. Eh? Ƙwarai ko Haka kawai yanzu yau talata mutum ya ga yake sai gobe a ce a zo a ɗaura aure. Can that be possible? A yau ya ganta gobe a ɗaura aure. Mu koma ma Allah zai yi wuya. because akwai protocols inda sai an bi su one bayan sun haɗu da juna sai sun yarda da juna sai sun ga uwaye sai an yi siga sai an biya sadaki duka a kare su in 24 hours ina son ki ansa min tambayar in that possible ko gaba zaura ne ya balle ba ina ganin an saki ta zo ko eh eh, eh so sulhun da ba a fara ba as at wanga lokaci da nika magana in an ce abu ya zo dab ma'ana akwai stages inda aka biyo wanda aka kawo ya zo da wanda tun hukuncin da an kaba na biyu ba an ce suna na suna kokarin su neme ku dai a dai kai karshe ku aje makaman ku ba ah, an ce tun ba da hukuncin aka ta kokarin a same ku shin me yasa ba ku samuwa abin da nake faɗa maka guda abin da kake faɗi biyu eh. ni na faɗa maka guda na yadda sulhun nan in ma za a fara bari in zama too open and direct da yes. anka mm. har in akwai matakan da anka biyo mm. to ba a biyo matakai na kwarai ba to amma gaskiya ne kun bari a same ku a yi ricin out ba mu bari ba dan babu wanda ya iske mu har yanzu da aka magana ni kai maka ga magana na dai kenan sannan in kai ka tuntuɓi mai gidanka cewa har yanzu ba su tuntuɓe shi ba na na cewa har yanzu yan bangaren Dr. Dauda ba su tuntuɓe shi neman sulhu ba. Ai in hada maka in hada maka ko na tuntuɓe ko ban tuntuɓe ba this is our family affairs. So akwai limitation where I can go. Ito akwai yiwuwar kenan ana ana magana da shi kenan. Nice maka ka fahimce ni. An yi tunanin ga masu tunanin an yi bayan ba a yi ba. Ko ba haka ba. Shin a takaitaccen magana kana sulhu da wanda ko kasa gaba yana. A to kuma ba ba shi ba wanda isa gare dole sai da shi za sulhu. Babu ba wanda isa ya tsaya mai sulhu eh, don in bai na shi eh, kenan komai ya tsaya sai ya dawo. Fundamental right din shi ne mu lieutenant ne gare. Ai in ya dawo an kai magana da shi lokacin zai tuntuɓe mu mi atta mu shawara in mun aminta tsaya mana Yes. ban ce a'a ba amma yanzu mu ba mu da locus na cewa mun ba da dama za a gare shi ba kenan ai rashin isa ga rai kwara guda ce cewa shi at the right ya ba da dama a fara zama to tun da bai nan a to ba a magana da shi ta waya eh ba a neman shi ko ta waya a fara ku ya wakilta ko a zauna in terms din ya gamsu da su ya eh. ba ku dama to ai kaga in an ka ce magana waya magana ce ta zaka zanna waya da ake gani ana bata wani paramount important wanda bata kai ba tana da limitation na harkokin da ake yi yau da gobe magana ce wanga ta ayi tebulin issue ga ta sarai ce kamar yadda ka kira wanga program da wacce ka zo komi sai an zanna an zazzage abubuwan nan kan tebul bari in ji hama yanzu yanzu mu kaddara a neme shi kuma ya faɗi inda yake zai iya ba dama a cin mai can a sulhun da shi bai dawa in ba zai dawo ba yanzu eh kamar misali a kaddara yanzu mm. wasu waɗanda sun ka isa ga ɗayan ɗan takarar mm. su neme shi don sun isa mm. kana ina ya ce kila let's ina nan gana kila misali misali kana ganin ba zai ba da dama in gana ta ci a cin mai a cin mai a zauna da shi don akai ƙarshen matsalar gaba akwai kalma guda da ka faɗi kana gani eh. an sa i e, a a why because ban isa abu da a cikin zuciya ta zai iya aminta ba zai iya aminta ba amma siyasa haka da shi ka san me ka yi ka san abin da ba ina da limitation na sanin me ya ka iya yi akwai matsala kenan to mu je a ya kuka ji da kuka ji kwatsam ga hukunci ya zo kuma aka ce a an sulhu da ɗayan wanda kuka shari'a jointly tare da shi hafiz na huce ina gaske cewa ai sulhu official ya communicating muku cewa shi ya sulhu da dauda don mun ga hotuna na yawo kuma an ce shi an kai ƙarshe ai sulhu don mun ga hoton shi da dauda hmm. a social media ba mu san hakikanin gaskiyar hoton ba tsohon hoto ne sabon hoto ne ba mu sani ba amma dai abin da ke yawo a yanar gizo hafiz an yi sulhu da shi in haka ne ya kunka ji ka kaddarta ma an yi sulhu da shi mm. yadda an ka zo mm. waɗanda adda suit ɗin masu jayayya mutum biyu ne mm. da hafiz muhammad nahu da su uku ma sun ka fara da injiniya ibrahim shehu da shi malam wadatau da ya jaye daga baya da farko eh. to the same scenario da ya faru a 2019 daga gx sun ka faru sun ka koma g little number ƙarshe suka koma ji kwara guda amma sai da an haka ya ƙarshe aka yi hukunci don haka yadda ka ji ga social media haka na ji tunani na inda zan iya aminta da cewa tabbas sulhun da aka haɗe an yi in ji ga midiya ƙarara ni Hafiz Muhammad kamar yadda shi Malam Wadatau ya yi, na aminta da sulhu da Dr. Doda Lawan dare, na yi mu baya a gare shi zan ba shi goyon baya ba na da sauran jayayya abubuwan da suka faru kwanakin baya mun yafi juna. Duban ji wannan ba. hoto na social media you can add one plus one to get shine nace cewa mu ma a social media ba ni ba ni da yaqini iko a'a kuma har in akwai yaƙinin haka nan ta faru ni abinda nake son ka sani Dr. Hmm. Anas is not my primary responsibility na shirin su ko rashin su. Eh dalili shine ai abo shi abokin jayayya ko wanda kuka jayayya tare da shi a gidan shi wanga dan takara. Of course. So kuma idan yau aka ce wanga abokin tahiya hmm. kuna taya kwatsam sai ciya hwasa zai koma inda hito misali hmm. dole zaka ji ba daɗi domin akwai destination din da ka son ku kai tare da shi. Yanzu inda za a tabbatar da shirin ko yayi ko bai yi ba. Hmm. an yi jojimen na farko wanda ke jiran kira daga zuwa supreme court hmm. inda wanda duk ba a mai daidai ba ya gaba a mai daidai ba ce ko kuma wanga appeal din ko kuma wanga appeal na biyu da ake ciki hmm. eh hmm. so sai mu jira in ya tura cancel for withdrawal daga cikin case din shirin ya tabbata to ai lawyer ko guda eh ai lawyer ko ɗaya yana iya ba yana umurnin yana iya dukkanin cewa ya fita to sai mu jira amma dai ku bai muku wani formal communication ba officially bata zo ba ya fita to yanzu A'a, bari akwai tambaya ta guda sai ke ɗauki taki. A me kake ganin zai faru idan kotun ɗaukar ƙara ta ba da wanga state ɗin? Ta bada yanzu wanga shari'a ta biyu. Eh. Me kuke ganin zai faru idan suka yi nasara aka ba ku notice suka ce kuma aka yi garantin stay of execution. To amma stay of execution kamar yadda na ji masana sun faɗi kuma haka yake. Mm. A new practice na ita court of appeal practice direction practice direction mm. ya hana a bada stay of execution ga any political petition ko kuma any political case why because electoral act 2022 as amended prescribed all pre-election matter the petition as time bound dole su kare kafin zaɓe don haka rayuwa gare su babu wannan an dakatar da wannan practice ne na court of appeal <laughs> to kana ne ko yanzu wanga motion din bugun lada za a mai kai. is an ordinary argument. Na ce to kana ganin ba zai nasara ba. Shi ne na faɗa maka taruwa kawai za a yi kotu a karanta but at last it will be struck out. To, maje. Na ta maka iya kotu ana yanzu ƙarshen ta za ku iya ja musu hasarar baɗin takara. Akan. Wannan jayayya da kuke kai ba kwa gudun jam'iyyar PDP kai kuka abin da ya samu kuna ganin ba su ne sila ba. Eh to akwai maganar da ya kamata in aje amma ranar wanka in ji bahaushe ya ce ba a koyon cibi ko kuma ita amarya abin da agare shi za ta ba angonta tunda na zo ranar nan gani ga koyo bari in buɗe miki ita ƙarshe ki gano dalilin da yasa ba za mu ji komai ba ko da an yi haka kina bi na in 2006 honorable dr engineer ibrahim shehu ƙauye gusau was the general manager nite shi a first academic doctor in the history of nigeria wanda ya karanci mobile and telecommunication 080 ta farko da anka ka halitta nigeria shi ya halitta ta shi ya yi designing software application da aka tura hoto daga waya zuwa waya duk duniya shi ya saukar da yan network Open all these opportunities da gare he made up his mind ya iske jigo a cikin jam'iyyar pdp a nan jihar zamfara wanda ka faɗa a ji wanda shi a uba wanda shi a kowa ya ce ina da ni in yi takarar gwamna 2007 mi a shawararka wanda shi ya kasance amini ga mahaifin honorable injiniya ibrahim shehu yace ka je ka aje aikinka bayan ya aje aiki ne ya dawo yace ka yi hakuri Ibrahim na kai karshe zan yi takarar shugaban ƙasa ni ma bai yiwuwa kai daga guso ni daga guso shi a dalilin da ya sa haya abdul karim ya zama shi a Clark Biara na PDP 2007 aka je firamare da da mai faɗa a PDP a jihar Zamfara ya samu ƙuri'a uku a wurin firamare. tun north west ibrahim shehu ɗaya baya ne an kai wannan an haƙari 2011 ibrahim shehu ya koma ya ci gaba da harkoki ne da gobe yana kasuwanci ne yana da kamfanonuka ne na software application da sauran abubuwan da ya saba ya ci gaba ya kuma ga ma ya ci gaba da abubuwa ne aka zo aka samu faraka a 2011 tsakanin gwamna mai ci ga wannan lokaci da wanda sanadin ya zama gwamna shi ɗayan shiga tsakaninsu the same ibrahim shehu single handedly ya taimaka ma anpp ta wannan lokaci da gudunmawar kuɗi ba rance ba 150 million aka zagaya fotin local government an haƙa damar da jam'iyyar ma bayan an dawo aka ce je takarar sanata sanata distinguished kabiru garba marafa i quote with no regret ya iske mahaifin Ibrahim Shehu ya ce ni ina son in yi takarar sanata shi kuma ga lokacin nan PDP ta sawo shi gaba ba ta da bukatar ba shi tiket duk da shi da mutane Ibrahim Shehu baba ne ya kira shi ya ce kai ka yi hakuri Ibrahim yayanka zai je sanata kai ka je rep that is how he become the rep between 2011 zuwa 2015 in between wannan period din ba man ga tukure aje mukami na national chairman na PDP aka kira Madu Sharif former gwamna na Borno State aka ce rika fatin duk Allah kada ya lalace. The same Madu Sharif send a delegate to come down to Zamfara and conduct election na ESCO. Former chairman ɗinsu lokacin Hassan Nasiha ran to Federal Higher Court institute a case cewa ta yi so bata kare ba. Don haka ya jaya amma abun bai dakatar da komi ba sai da an kai zaben. kuma duka ESCO ɗin Ibrahim Shehu da yasa su suka yi imagine a cikin kundin PDP na zababbin esco ga wannan lokaci aka je primary election aka yi fararar mu muka yi damba su suka yi nasu wani wuri aka ɗauki nasu the same jigo a jam'iyyar wanda ka faɗa a ji wanda kowa mutunci da girmamawa gare shi take ya yi pursuing case din nan har supreme court kaddara Allah ba ta yi mu za mu zanna kujera ba ma daga 2019 zuwa yau da mun zanna aka yi wannan ta ƙare the same jigo ya ɗaga waya ya kira honorable dr injida ibrahim shehu ba kauye guso bayan gwamna mai ci yanzu ya yi defective ya koma AFPC. Bayan an samu matsaloli ga sunan barkatai ba sai na koma ba da ke da ni da duk wanda a cikin jihar da ya sani. Ya ce ka koma PDP Ibrahim ya ce a ah, zai yi gaddama ya ce in mahaifinka na da rai ba zai yi ba in maka magana ka tsaya gaddama. Na sani na ma ba daidai ba ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba. Ka dawo ka cece ni ka ceci jam'iyyar PDP ka ceci mutanen Zamana. The same Ibrahim Shehu mit Shehi yana kan ɗin shi ya ce ina son a kira mitin an ka kira mitin marigayi Sagir Hamida yana cikin mitin Allah shi kai rahama cikin kabarin shi Dr. Dauna Lawan Dare wanda ake magana da batun kan shi yanzu yana cikin mitin Koguna yana cikin mitin Kabiru Marafa yana cikin mitin distinguished former a sanata da kuma ɗan takarar sanata a central na APC ɗin yanzu a wanga yanki suna ciki da Ibrahim Shehu ɗin yan musu sallama ya ce zai tafi PDP ba don ra'ayi ne ba ne kunji kunji kunji duka waɗanda annan suka yi mai fata alfiri hadda dauda hadda ya tafi kwatsam 22 ga wata na hudu ana sauran ƙasa ga wata guda a yi firamari na pdp the same dauda ko ibrahim cewa zan tafi in sai fom da pdp ya ce kada ka fara because in ka fara faɗa ne na haɗa na da gaskiya ba zan yet You did not listen to that statement. You went ahead and do abunda da I don't know whether you are getting me. Very well. Yanzu, with this da na faɗa miki, addinance shin an yadda a bari mumini ya bari a sare gara da so biyu. Ba yadda ba a eh? musulunci ba yadda ba. So biyu ba yadda ba ko? To wanda an ka sara so hudu ha. Duka hukuncin guda ne dai ba daidai ba. Hukuncin guda ne ko? Eh. Ba daidai ba ne. Yanzu ga waɗanga bayanan da na miki na ebe position ɗin Ibrahim Shehu ba ƙauye ba shi a Ibrahim ba. Ke ke a Ibrahim kina da hujjoji ni zaki. Za ta nemi haƙƙinta. An kuma haɗi addinance sulhu alheri shi wa neman haƙƙi. Ibada ko? Ibada da alheri wani a gaba. Ibada a gaba. To muna nan kan haƙƙin mu. Don muna mutanen jihar Zamfara kada su ɗauka mun yi ne domin mu hana PDP ta tsaye da 'yan takara ba shi ba ne. mu abun da muke jayayya needful should be done wannan duka jayayyar da aka yi kacokan wannan ticket legally is for Ibrahim constitutionally is for Ibrahim politically is for Ibrahim socially is for Ibrahim and otherwise and morally whatever you call it to amma yanzu idan ta tabbata PDP ba ta dan takara za ku ci ya ya za ku ji a ce ku asila hana mu PDP tsayin dan takara ya za ku ji a siyasance nation accomplished eh on these reasons mu je tambayar ta ƙarshe ba ka bukata in sauke dalilan da ya sa to kana no ka ce mission Allow me nace mission accomplished go ahead are you cut me up go ahead a mission accomplished in the sense that the same issue litigation tussle happened in Zamfara in 2019 where the entire party loses all the seats mm. kuma aka zanna which teach them a bitter lesson and they have now changed and they correct their abnormalities don haka irin this is so that at least it will be you know a wani historic issue that at least one For will respect yeah, prosperity. one will respect electoral act one will respect party constitution issue one will respect electoral guideline ɗauki ɗora ta ƙare a jihar Zamfara a bari wanda a daidai a bashi a bashi. Je tambayi ta ƙarshe. Daga ƙarshe zai shawarar ta da jam'iyyar PDP kan darasin da ya kamata a ce. Ah, to ai darasi ƙwara guda ne. duk inda ka auna bisa ga tsari na shari'a ka gano cewa shari'an nan ba za ta iya baka wani abu ba tun farko mahajiya saratu da da aka yi judgment na farko an ɗauki solid matakai na sulhu aka zanna ga teburin sulhu kamar yadda nace harkar sulhu give and take ne in resolving conflict of every issue na kowace irin ko ma'aikata ce ko siyasa na so a tashi no, victor no, yeah, no winner kai as a person you need to apply wannan parameter din na kuɗi ko last program da ku ta mm. DPT diagnosis prognosis and the therapy you diagnose the problem what caused it you study it properly in the course of wannan study din you make an extract kaza ya kawo kaza kaza ya kawo kaza you package them you keep them come for therapy solution to it in za a samu solution party A move 10 yard party B move 10 yard mid at the center party A you will lose this party B you will lose this amma ne sai a haɗu sai a resolve issue din abin kabili yet aka ce kai mutumin da Allah ya ya karrama ka ce ba zai iya ba kuma yana da haƙoƙansa to masu kallon ma za mu ja akalar wannan tattaunawa da Nasiru Ahmad Zabarma a tattaunawa ce wadda Nasiru Adamu Zabarma sorry tattaunawa ce wadda muka yi kuma wadda ta jibanci rikita-rikitar siyasar jam'iyyar PDP da kuma makomar da shi ko kuma 'yan siyasar gidansu kafatar suke kallon ma ita jam'iyyar ta pdp a zaben shekara ta 2023 muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan tattaunawa wadda take cike da ilimi da faɗakarwa da kuma jan hankali musamman ga su 'yan siyasa su fahimci cewa ga kowane irin al'amari akwai abin da ya kamata a cikin azashi bisa abin da ya kamata da in series of suraye na a koda yaushe sai naga kana ɗauko aboki na Adamu <laughs> mahaifi ga mahaifi na eh kamar Ahmad din da ya kamata ka ɗansa shi saboda shi Adamu is a friend to alhamdulillah <laughs> a madadin dukkanin waɗanda suka saka hannunsu da ya gabatarwa ta ni a sani an ka nake ce muku ma